masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu a alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar talata 15 ga watan Mayun shekara ta 2018. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Manyan kasashen duniya na ci gaba da Allah ware da matakin da Amurka ta ɗauka na mai da ofishinta birnin Kudus yayin da Falastinawa da dama suka mutu a aron gama da suke yi da dakarun Isra'ila. kungiyar tarayyar turai ta ce wankin hula na so ya kai birtaniya dare a yankurin da take yi na kucewa daga kungiyar sannan jam'iyyar haɗaka ta fitaccen malamin shi'an nan muktada a sadar ta fara jin kamshin nasara a zaben 'yan majalisar da aka gudanar a iraki to kanin labaran kenan to ko shin hukumar efcc za ta iya danko gaggan barayin da ke ɓoye ɗumbin dukiyar najeriya a kasashen waje kuwa za mu yi na ga makan ba wani wanda zai tsira Ƙasar Nijar kuma an fara shari'ar 'yan rajin da ke adawa da dokar haraji ta shekara ta 2018 to ko me yasa suke ta zakewa cikin halin da muke na talauci ya kamata a ce gwamnati ya sauƙaƙa gani to kamar kowace ranar talata aliyu musafan sakkwato na tafa da shirin na tsaka mai wuya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum falasɗinawa da dama ne suka rasa rayukansu kana wasu sama da dubu biyu suka samu raunuka a gamar da suka yi da dakarun isra'ila akan iyakar zirin gaza yayin da dubban masu zanga-zanga suka yi ta bore kan buɗe sabon ofishin jakadancin amurka a birnin kudus yayin da jami'an amurka da na isra'ila suke ta shagulgulan buɗe sabon ofishin diplomasiyyar na amurka a wani yanki da bai kai nisan kilomita 100 daga wajen shagulgulan ba an yi ta fama da gumurzu. dakarun isra'ila sun ce akalla masu zanga-zanga dubu arba'in ne suka fito yayin da jami'an kiwon lafiya na falasɗini suka ce an kashe masu zanga-zanga hamsin da biyu sanadiyar harbin bindiga da amfani da hayaƙi mai sa kwalla wannan rikici shine mafi muni da ya auku a yankin na gaza tun bayan yakin da aka yi da isra'ila a shekarar 2014 yayin buɗe ofishin jakadancin na amurka an nuna shugaba donald trump a wani sako na hoton bidiyo inda ya kira birnin na kudus a matsayin babban birnin isra'ila shi kuwa firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya ayyana cewa mun zo birnin kudus na wato mun zo birnin na kudus kuma mun zo kenan a wani bangare kuma da yawa daga cikin kawayen amurka tare da abokanan hamayyata sun soki matakin buɗe ofishin jakadancin na a birnin na kudus suna masu cewa matakin zai ƙara rura wutar rikicin da yankin gabas tsakiya ke fama da shi kakakin firayim ministan birtaniya theresa may ya ce ba mu amince da matakin da amurka ta dauka na kai ofishin jikadancinta zuwa birnin na kudus ba tare da ayyana shi a matsayin babban birnin isra'ila gabanin a cimma matsaya ta zaman lafiya ta karshe a yankin shugaban faransa emmanuel macron shi ma ya allah wadai da rikicin da ya barke a yankin gaza inda dakarun isra'ila suka kashe fararen hula falasɗina sama da hamsin yana mai cewa dama ya sha gargaɗi kan abin da ka iya biyo bayan matakin da amurka ta ɗauka na ayyana birnin na kudus a matsayin babban birnin isra'ila ministan harkokin wajen rasha sage lavrov ya ƙara nanata ƙin amincewarsu da matakin na amurka yayin da da yawa daga cikin shugabannin ƙasashen larabawa su ma suka soki matakin inda har firayim ministan lebanon sa'ad hariri ya kwatanta lamarin a matsayin takalar fada shi kuma ministan harkokin wajen iran muhammad javad zarif ya ce wannan rana ce ta abin kunya ita ma saudiya ta yi allah wade da harin bindigar da aka rika kaiwa akan palestina a yankin na gaza amma ba tare da ta ce ofan ba kan buɗe ofishin jakadancin na amurka ƙungiyar tarayyar turai ta eu ta gargaɗi birtaniya cewa lokaci na so ya ƙure mata a ƙoƙarin da take yi na cimma matsaya kan ficewarta daga ƙungiyar nan da lokacin hunturu tana mai kokarin ganin cewa kasar ba ta yi ficewar gaggawa ba a watan maris ɗin baɗi lamarin da ke ƙara nuna matsi ga firayim minista theresa may ko da ke kakaki may ya ce abu muhimmanci wato abu muhimmi shine yadda za a fice ba tare da samun kuskure ba a maimakon a ce an mai da hankali akan cimma wa'adin da aka shata mai jin ragamar ficewar ƙasar ta birtaniya daga ƙungiyar ta eu michel barnier wacce 'yar asalin ƙasar bulgaria ce ta faɗa wa ministocin ƙungiyar su 27 a wani taro da suka yi a brussels a jiya litinin cewa ba a sami wani ci gaba ba a tattaunawa da ake yi da hukumomin london tun daga watan maris a wani lamari na daban kuma da ya shafi ƙasar ta burtaniya yarima hari wanda shine na biyar a jerin masu jiran gado a masarautar ingila a ranar asabar mai zuwa ake sa ran za a a aurensa da wata 'yar wasan kwaikwayo na tv a amurka wato megan markle rahotanni na cewa mahaifinta ya ce ba zai halarci auren ba inda zai ba da yasa bisa al'ada labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc dubban marasa galihu da masu ɗaukan ƙaramin albashi da masu fafutuka tare da shugabannin addini a duk faɗin amurka sun farfado da wata fafutuka ta marasa galihu wacce gwagwarmaya ce ta fararen hula da Reverend Martin Luther King Jr. ya faro tun shekaru 50 da suka gabata. A wannan shekara za a kwashe kwanaki arba'in ana zanga-zanga a sama da manyan biranen jihohin Amurka talatin da kuma babban birnin kasar na Washington. manufar farfado da wannan gwagwarmaya ita ce a yaƙi talauci da kuma bambancin samu da suka samu asali shekaru hamsin da suka gabata a shekarar 1968 martin luther king jr ya kafa wannan fafutuka wacce ta tattaro jama'a masu al'adu da addinai daban-daban bayan da ya gane wa idansa yadda ake fama da yunwa a garin max da ke mississippi kusan kilomita 113 a kudancin birnin memphis na jihar tennessee a lokacin ne ya shirya wani tattaki na marasa galihu da aka yi a nan washington inda suka miƙa bukatar neman a kyautata rayuwar jama'a da kuma ƙarin albashi masu shirya gangamin na yanzu sun ce har yanzu ba a cimma muradin abin da ya sa reverend king ya kafa wannan haɗaka ba ga dukan alamu haɗakar jam'iyyun siyasar da malamin shi'an nan mai yawan sukan amurka muktada asadar ta dushi samun nasara a zaben yan majalisar dokoki da aka gudanar a iraki yayin da aka kusan kammala ƙidayar dukkanin ƙuri'un gamayyar jam'iyyun mai hankoron ganin an samar da sauyi ta asadar na kan gaba da yawan ƙuri'u a yankuna shida yayin da kungiyar da kwamandan mayakan sa kai ta iraki hadi al'amiri ke biye da ita da yawan ƙuri'u firayim minista haidar al'abadi da ke kan mulki wanda kuma ke samun goyon bayan amurka na biye da abokanan hamayyarsa inda kuma ya yi kira da 'yan ƙasar ta iraki da su amince da sakamakon zaben da za a fitar ɗaruruwan magoya bayan asadar sun yi ta nuna farin cikinsu a kan titunan birnin bagadaza bayan da aka bayyana wani kashi na sakamakon zaben da aka yi wasu dai na kwatanta wannan al'amari a matsayin sabon babi a rayuwar jama'a ƙasar ta iraki yayin da wasu ke bayyana shi a matsayin ƙarshen badakalar cin hanci da rashawa To labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a daga nan birnin washington To bari mu fara yada zangon daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda aka yi wani taron hukumomin yaƙi da almundahana na ƙasashe rainon Ingila inda aka bayyana cewa manyan barayi na ɓoye dala biliyan hamsin na Afirka a ƙasashen yamma a duk shekara. Nasiru Adamu Ilkaya Gari ka. Mataimakin shugaban Najeriya Yemi Oshibajo ya ce yaƙi da cin hanci ba zai kammala samun nasara ba sai an samu nasarar dawo da kudaden kasashen Afirka da aka sace aka ɓoye a bankunan Turai ba tare da ginda wani sharaɗi ba. Yana mai cewa duk shekara Afirka na asarar dala biliyan hamsin kan cin hanci. Oshibajo na magana ne a taron shugabannin hukumomin yaƙi da cin hanci na nahiyar Afirka na kasashen da Burtaniya ta yi mulkin mallaka da aka gudanar a Abuja. Oshibajo ya ce ya zama wajibi kuma a yi amfani da kuɗin da aka dawo dawo da su ɗin don amfanin al'ummar ƙasashen yadda ya dace. isolated Bye. shugaban hukumar yaƙi da cin hanci na ƙasar namibia paulus noah ya ce akan mai da jami'an yaƙin saniyar ware a cikin al'ummarsu yana mai nuna fargabar za su ma iya rasa ransu amma duk da haka ba za su yi ƙasa a gwiwa ba tsohon shugaban mulkin soja na najeriya janar yakubu gawan ya ce zamanin su ba wannan illar yana mai ba da shawarin bunƙasa albashin ma'aikata don hana su zuba ido kan kuɗin da za su zama na haram muna tsoron allah a lokacin dukan muna tsoron allah ko kai head of state ne ko kai permanent secretary ne ko kai commissioner ne dukan muna tsoron allah kuma mun yi alkawari ba za mu zambaci mutanen Najeriya ba. Tsohuwar shugabar hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya da Waziri ta nana ta salon da ta so ta ɗauka na bincike lafiyar kwakwalwar masu almundahana. Domin abin yakan ba mamaki inda wani zai sata kudi ya je America ya siya gida, ya je London ya siya gida, ya je Dubai ya siya gida, ya je South Africa ya siya gida. sai je ce investment ne. Kan tsammanin wannan kan shi daidai ne kuwa ga yanwan shi ba su da ruwan sha. don mai hankali ba zai taba irin haka ba. Mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci na Najeriya Ibrahim magu ya ce ba ma fara ganin irin dirar mikiya da hukumarsa za ta yi kan waɗanda ake tuhuma da zarmiya ba. Mutane suna zuwa za su sace nan su je su ɓoye a Ghana for instance. ko Sierra ko gini Bissau so yanzu barawo ya sace nan ya tafi can a take za a je a ɗauko shi ba wani dogon turanci a ce din mutane su sun ce sun koyi abubuwa daga Najeriya na yaki da cin hanci da rashawa ya ka jaran ka. ranka a daɗi mana amma ba su ga komai ba tukunna ba mu fara ba tukunna wannan aikin da kai magu kana nufin ba fara ba <laughs> eh, gaskiya amma za mu yi na ga maka ba wani wanda zai tsira Hukumar EFCC ta nuna hotunan mutanen da take tuhuma da zarmiya da rubuta biliyoyin naira ko dala da suka wawure karkashin hotunan su. Hakanan ma da 'yan damfara masu kera dala ta jabu da kuma bokaye masu taimakawa barayin biro da layu ko lamura irin na dabaru. Tsohon shugaban Afirka ta Kudu Thabo Mbeki ya halarci taron da ya samu shaidawa sauran kasashen Afirka da Burtaniya ta yi mulkin mallaka. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru yanzu kun bari mu kada jamhuriyar Nijar inda aka fara shari'ar 'yan raji masu adawa da dokar haraji ta shekara ta 2018. Sulaimu na barma gare ka. Da shugaban kungiyar MPCR Nuhu Arzika ne kotun ta birnin ya mai ta bude zaman sauraron jami'an fafutukar da aka cafke saboda zargin su da gudanar da haramtacciyar zanga-zanga. dama dai a ƙarshen makon jiya lauyoyin da ke kare waɗannan 'yan gwagwarmaya sun nuna damuwa akan yadda ake jan kafa wajen soma gabatar da su gaban alkali domin sanin zahirin laifin da ake tuhumar su da aikatawa sabili kenan da waɗannan lauyoyi ke kallon matakin kotun na wannan litinin tamkar wani ci gaba in ji mai magana da yawunsu metar sise umaru abdulsalam ina shi dai sun ji wannan kiran da muka yi tun da dai mun yi zancen gashi landi da jihar sun fara kama mutane duka dai bisa kan harkar marshi nan ne amma da yake kun san akwai abin da muke cewa ma secret da instruction ba ne muku dogon bayani bisa kan abin da a cikin dusi yau dai an kawo nuwa rizika juji ya saurare shi lehin da aka ce ya irin an zo a mishi tambayoyi bisa kan shi ya ba da amsa yau kwanakin bayan mun ce mu amince ba da jujin da aka ba wannan dusi yau an kawo wani juji daban ba a ce ba an amshi dusan gaba ɗaya hannu wancan amma dai wani daban ne aka kawo su hannu a gabatar da waɗannan jami'an fafutuka a gaban shari'a wani mataki ne da ya faranta ran takwarorinsu irin su abdulnasir saidu na mpcr hasalima ya ce abu ne da ke karfafa masu gwiwa a ci gaban kokowar da suka sa gaba. Mu ba mu tsoron zuwa gaban shari'a, me abin da muke ba mu so a yi ma ita kuma shari'a karan tsaye na takata. me babban koko da muke ta ita ce ita wannan haramtaccen dokar wanda muke kira da babban murya har ranar gobe ga gwamnatin nan wanda muna so ya ɗauki matakai a ga an kawo musu gyaran huska saboda mun yi imani abin da suka kusan nan ya zama to zai cuta ma rayuwar 'yan ƙasa cikin halin da muke na talauci ya kamata a ce gwamnati ya sauƙaƙa gani bayan da suka gama amsa tambayoyin alkali a mayar da nuhu arzuka da sauran mutanen da aka damke a kan maganar zanga-zangar 25 ga watan maris zuwa kurkukun tilaberi yayin da a wannan talata shugaban kungiyar rotab al idrisa da ke tsare a gidan kasan filinge zai bayyana a gaban alkalin kotun yamai kamar yadda aka bayyana wa manema labarai a wani jadawalin da ke nunin za a ci gaba da sauraron jami'an ɗaya bayan ɗaya har zuwa juma'ar da ke tafe sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Alkali da duniya, alkali da duniya. Haka dai, kuma a gaida Suleiman, a shirinmu na hantsi za a ji wannan. Saboda in babu zaman lafiya wannan taron namu da muke a nan ba za mu yi shi ba. In babu zaman lafiya ko sallar da kuke komin malantanka in babu zaman sallah ba ka sallah. Kuna ganin abin da ke hauwa wasu duniya mutane da kuke gani suna yawo da kayan su aka suna da gidaje da mata da iyalai irin mu a da can amma yanzu bai faru saboda shi zaman lafiya yanzu koma suna ta yawo suna bara ana ba su abinci a hannu jama'a mu yi kokari mu zauna lafiyar junanmu kada mu yi tashi hankali kada wani siyasa zuwa ba mu gan siyasa don Allah don Allah don Allah mu zauna lafiya sai a kasance da mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton yanzu kan bari mu koma gefe guda aliyu mustapha sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da doma da ku a na sabon shiri na tsakan mai wuya. Bari mu fara da maganar doguwar wasiƙa nan da aka ce wasu jigogin 'yan jam'iyyar APC wacce ke mulkin Najeriya sun rubuta cike da ƙorafe-ƙorafe har ma da yankawa ita jam'iyyar da shugaban Muhammadu Buhari zaɓaɓɓu takaitaccen wa'adi. Yan sabuwar PDP da suka narke suka shiga APC mai mulki gabanin zaben 2015 su rubuta takarda don neman ganawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a wa'adin kwana bakwai don ambata korafinsu na rashin damawa da su a jam'iyyar ko ma rashin gode su daga shugaba Buhari. Shugaban sabuwar PDP Kawo Baraje da sakataren Saula Gunshoye Onyin Lola su karanta ba hannu kan takardar. Takardar ta ce gwamnoni biyar na sabuwar PDP a lokacin da wasu tsoffin gwamnoni kamar Danjuma Goje, Adamu Aleru da Wula Gunshoye Onyin Lola sun taka rawar wanda ita ta kawo canjin da ya ba wa apc nasarar karbe gwamnatin tarayya amma duk da haka shugaba buhari bai taɓa gode wa taimakon su ba sun ma ƙara nuna in ka ɗebe tsohon gwamna rotimi amechi da kusan ba a samu ƙuri'u ga shugaba buhari daga jihar ta rivers ba yan sabuwar pdp ba su da wakilci a majalisar zartarwa ta shugaba buhari inda ncpc acn ampp da ma abga kai har ma da waɗanda ma ba su da jam'iyya suka rabe mukama sanata suleiman hunkuyi ya fito karara ya ci matukar ba yi gyara ba za su fice daga apc mun ja layi mun gaya wa magab bata na apc idan suna son a yi apc tare da jama'a a yi gyara wajibi dole idan ba a yi ba ko ba a son a yi to shikenan in ka zuba ruwa tudu kwari yake gangarawa ya koma ba za mu rasa wuri ba domin tabbatar harka ta demokradiyya a Najeriya ta fara nuna. da Umar Cikaire ya shigo APC daga PDP bayan an kafa gwamnati. Shi ma ce guguwar Buhari ta riga ta lafa. Karni mu kan daman daga Aminu Kano sai shi a wajen karɓuwa wajen jama'a haka Allah ya yi. Amma wallahi yanzu a ƙasa yadda jama'a suke babu guguwar babu su za a sha wahala. Mutane gashi na wanda bai kamata su balle daga APC ba suna ta kokari suna ta shiri kuma zai faru. So za a kare da kwance uwa kwance. Yanzu za a iya cewa ta sakataren CPC ta shugaba Buhari Buba Galadima bayan baya ganin apc za ta kai labari waɗanda suke tafiyar da jam'iyyar sun zama summun bukuma ba sa ji ga halaka ta nufo su gadan-gadan yanzu da kansu da kansu suka raba jam'iyyar nan kashi biyu kashi uku a kowace jiha za a jira ga yadda apc za ta iya shawo kan wannan takaddama ko kuwa a'a nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya To a gaishe ka Nasiru to a wannan shirin na ƙarshen muhawarar da Hassan Maina kai ne shirya mana Abuja tsakanin barista Aliyu Abdullahi da kuma Isa Tijani za mu tashi ne da magana irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe na manyan magoya bayan shi Buhari. Barista Aliyu Abdullahi idan muka duba na ɗan shugaba Muhammadu Buhari duk da cewar kuma ya fi samun ƙuri'u misali daga arewa ne bari baka misali idan muka duba manyan-manyan mukaman da suke cikin wannan gwamnatin guda ashirin da ɗaya duka suna jihar Ogun ne. bayan kuma ƙuri'un kanawa ya fi na waɗancan ogun ɗin yawa me ka wannan <laughs> ah. mukayen masu lagoda eh. masu maiko mm. galibi duka 'yan kudu ke rike da su ba wai mukamai masu lagoda ba ne suka fi yawa a kasashen wato ɓangaren yarbawa ba a'a mukaman da suke ta ɓangaren tattalin arzikin ƙasar nan su ne suke hannun yarbawa shi yasa ake tunanin kamar masu lagoda ne ko juicy appointment kake kiran su a'a appointment ne da ke karkashin bangaren wato economy tattalin arzikin kasa suke hannun mutane kuma a dalilai in ka duba shi mataimakin shugaban kasa wato farfesa yami Asimbajo shi ne shugaban kwamiti na kasa na tattalin arzikin kasa shi yasa za ka ga yawancin mukame da na ɗaɗaɗe na wannan ɓangaren za ka ga sun fito daga wannan ɓangaren ƙasan wannan mutum jagaba a suwaju bola ahmed tinubu shi ya kawo mataimakin shugaban ƙasa single handedly sannan shi wannan number two ɗin nan shi farfesa yami osinbajo shi ne mukaddashin kawo ko sababin kawo duk wani da yake jagorantar wani hukuma da take karkashin tattalin arzikin ƙasar nan. Dan Allah barista ya shi kasan Buhari, jana Buhari ya shi kasan shi. Don Allah, don Allah nake roƙon kai. Wani akan rekod ne? Eh. Na san shi tun tun ina da shekara wuri sha hudu. A'a, gudumawa ai magana ake akan siyasar neman shugabanci. Mu da kai wani irin guduma me kake ji ne a fito a yi zube ban ƙwarya mana wani irin guduma ne wani ya bayar game da tafiyar Buhari da mu bayar ba a faɗa mu kana son ka da abun ya zama kamar personal fight ba is not personal kar ka da shi kamar wani abu ne na eh, maganar da nake yi shine cewar adadin mutanen da suka ba da gudumawa daga shekara ta 2003 zuwa lokacin da Allah ya sahale ya yadda aka hau kan mulkin ai suna da yawa barista ina dawo gare ka idan muka duba APC a jam'iyyance kamar gaba ɗaya ta sa ƙwayayenta cikin kwando ɗaya ma'ana shi ne kowane babban ɗan apc a in tashi zai magana buhari buhari buhari yanzu mu eh, idan eh, mukaddara idan muhammadu buhari ya ce to shi in allah kai mu baɗi ya fasa ba zai takara ba ba ka jin cewar apc a jam'iyyance za ta samu matsala tun da ba wani ba wani shiri da aka yi ko ta kwana a bari ba zan yi tsammanin za mu samu matsala ba a dalili ga dalili na ita jam'iyya ta wuce duk wani mutum shi kaɗai ko ba kaushe sai aka ce jam'iyya ya amma wasu na ganin ah, wasu na ganin cewa kamar Buhari shine APC kuma APC ita ce Buhari a wannan magana ba gaskiya bane eh za a iya cewa a ah, shugaba Muhammadu Buhari shine shugaban wannan tafiya kuma shine kamar jinka na wannan tafiya duk wannan daidai ne amma bara a ce yau idan ba zai takara ba a shekara ta 2019 shi kenan kuma jam'iyyar apc ta wargaje kenan comrade isa tijani ɗazu kana cewa apc ba jam'iyya ba ce dama abin da yake akwai ka fi duba da kyau ka gani apc tamfar burgamin wanzami ne akwai gashi a ciki akwai reza kai akwai akwai akwai aska duk mutumin da ya ce da kai shugaba buhari ba shine apc ba to bai san mai ake ciki ba idan ya zare ta mutu saboda haka mu abin da muke so shugaba e zo ka ci gaba ka tsaya takararka in allah ya baka ka samu amma kafin ka kai ga hakan yi wa mutane abin da suke so domin su samu karfin gwiwansu goyi bayan ka shine kawai muke magana am bari saliu abdullahi idan muka dawo kan maganan naɗin shugaban hukumar tsaro ta nia ta najeriya da aka yi kwanan nan na san ka san cewar an yi ta da jijiro akan wannan din da aka yi a tunaninka wannan naɗin yana bisa hanya sosai makuwa yana bisa hanya saboda na ɗaya dai ni na imani da duk wani abu da shugaba muhammadu buhari zai yi zai yi shi ne domin ƙauna irin ta ƙasa ba wai son rai ba eh amma kuma amma kana sane da koke-koken da yan Najeriya suke ta yi koke-koken kuma duk an ba da amsoshi akan koke-koken amma koke-koken akwai alamun gaskiya cikin su babu ai shi shine yake ga maka an ba da amsoshi a cikin koke-koken nan an ce ma dan cadi ne amma an zo an karyata an kawo rekod an nuna ba dan caji bane dan katsina ne kuma na gode shi gwamnati isa tijjani madazu ya faɗa cewa dan katsina ne ko ba haka ba kwamrar isa tijjani kai a matsayinka na shugaban kungiyar yan kishin kasa ta national patriotic front ka gamsu da wani ɗin an yi shi bisa cancanta? A ba ai ba ban gamsu ba ba ai ba sai dai kawai idan aka ce karfin mulki to sai kai shiru. Me korafin ka? Madalla shi magana da barista yake yi ai ba mu muka ce dan cadi ne ba. Me yawa magana da yawun shugaban kasa Malam Garba shi ya ce an haife shi a cadi. Shi ya ce shi kuma Amir Fa ya ce an haife shi a Katsina. Muka tambaya to wane ne ne yake magana yake faɗan gaskiya a tsakaninku. Maganar da ake yi shine cewar wannan naɗi an yi shi ne bisa karfin mulki in a kan haka ne to aje amma idan zance ne na cancanta mutumin da ka bar aiki kuma kai kai hedin kwamiti ɗin da aka ce a yi ma wannan gurin garan bawul kuka rubuta kuka ba wa shugaban kasa shawara cewar duk wanda za a ɗauka ya zama shugaban wannan guri ya kasance darakta ne daga cikin wannan guri kai ka ritaya aka ɗauko ka an yi daidai bari gama a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar nan tukuna a sashi na 171 da kuma sashi na biyar in ka haɗa ka karanta waɗannan tanadi da aka yi za ka samu cewa shugaba muhammadu buhari bai saba doka ba kuma abin da ya yi yana bisa kan a'ida saboda gaba ɗaya wato appointment wato naɗe-naɗen nan haƙi yana wuyar shi in ya ga dama yau ya ɗauko ka ya baka ka zaunu. To a gaishe ku malamai kamar yadda muka ce wannan shine ƙarshen wannan muhawara ta shi Balisa Aliyu Abdullahi da kuma Isa Tijjani saboda hakan Allah ya kai mu rana wata yau jihuriyar Nijar zamu danna. Shekara bakwai muka shiga cikin harkoki na cin hanci da rashawa kowa sa a Nijar ba taɓa ganin ba inda ake cin hanci da rashawa kamar cikin shekaru bakwai na isuhu. Tun da aka yi ƙasar Nijar samu 'yanci zuwa yau ba a samu shugaban ƙasa ba wanda ya yi ayyuka wanda shugaban kasa isu Mahmud ya yi a ƙasar nan shekara bakwai na rashin iya mulki tunda shugaban kasa isu Mahmud ya zo ƙasar nan ka taɓa jin an yi kukan yunwa an ce ku mana taimako da ƙasar waje ga yunwa ta samu Nijar. Shekara bakwai na ba a iya bambanta ɗan dama da na kabewa. Shekara bakwai barawo ya zama Muhammadu, Muhammadu ya zama barawo. Haka muke rayu a cikin tafiyan nan. To muna fata za a tsamaya zuwan wannan muhawara sabuwa kan Nijar. Yanzu dai muna godiya tare da bankwana ga mu na yanzu Barista Aliyu Abdullahi da kuma Ra'isa Tijjani da kuma godiya ta musamman ga shi wakilin namu na Abuja. Hassan Maina Kaina da ya shirya kuma ya jagorance ta muhawarar. A madadin su duka ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a na Washington DC. Mun bar lafiya. To a gaishe ku yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya a manfa a takaice. majalisar dokokin yankin catalonia ta zaɓi sabon shugaban 'yan aware wanda ya alkawarin ganin ya ci gaba da fafutukar ganin yankin ya balle daga ƙasar spain ko kuma andalusia kwimtora ya sha da ƙyar da yawan ƙuri'u 66 idan a kwatanta da ƙuri'u 65 na masu adawa da shi a majalisar dokokin yankin ta catalonia wacce take fama da matukar rabuwar kawuna tun bayan da wani zaɓe da aka yi a watan disamba wanda 'yan aware suka yi nasara da 'yar kankanuwar tazara sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayi ya nuna cewa mazauna yankin na catalonia da yawansu ya kai miliyan bakwai da digo biyar sun rabu gida biyu daidai kan ko yankin ya balle ko kuma aka akasin haka tsohon shugaban yankin carlos puigdemont ne ya ce a zaɓi tora wanda sabon shiga ne a harkar siyasa bayan da aka ayyana shi a matsayin wanda ya yi nasara a jiya litinin tora ya ce ɗaya daga cikin abin da zai yi sa a gaba shine ga cewa an mayar da fujiman kan mukaminsa na shugaban yankin catalonia falastinawa da dama ne suka rasa rayukansu kana wasu sama da dubu biyu suka samu raunuka a rangamar da suka yi da dakarun isra'ila a yankin a yankin iyakar zirin gaza yayin da dubban masu zanga-zanga suka yi ta bore kan buɗe sabon ofishin jakadancin amurka a birnin kudus yayin da jami'an amurka da na isra'ila suke ta shagulgulan buɗe sabon ofishin diflomasiyyar na amurka a wani yanki da bai kai nisan kilomita 100 daga wajen shagulgulan ba an yi ta fama da gumurzu dakarun isra'ila sun ce akalla masu zanga-zanga dubu arba'in ne suka fito yayin da jami'an kiwon lafiya na falasɗini suka ce an kashe masu zanga-zanga hamsin da biyu sanadiyar harbin bindiga da amfani da hayaƙi mai sa hawaye wannan rikici shine mafi muni da ya auku a yankin na gaza tun bayan yakin da aka yi da isra'ila a shekarar 2014 ƙungiyar tarayyar turai ta eu ta gargaɗi birtaniya cewa lokaci na so ya ƙure mata a ƙoƙarin da take yi na cimma matsaya kan ficewarta daga ƙungiyar nan da lokacin hunturu tana mai ƙoƙarin ganin cewa ƙasar ba ta yi ficewar gaggawa ba a watan maris ɗin baɗi lamarin da ke ƙara nuna matsi ga firayim minista theresa may ko da yake mai ya ce abu muhimmi shine yadda za a fice ba tare da samun kuskure ba a maimakon a ce an mai da hankali akan cimma wa'adin da aka shata mai jan ragamar ficewar kasa ta burtaniya daga kungiyar ta eu michel bania wacce 'yar asalin ƙasar bulgaria ce ta faɗa wa ministocin kungiyar su 27 a wani taro da suka yi a brussels a jiya litinin cewa ba a samu wani kwakwaran ci gaba ba a tattaunawa da ake yi da hukumomin london tun daga watan maris a wani lamarin daban kuma da ya shafi kasa ta burtaniya yarima hari wanda shine na biyar a jirin masu jiran gado a masarautar ingila a ranar asabar mai zuwa ake sa ran zai daura aurensa da wata 'yar wasan kwaikwayo na tv a amurka wato megan markle rotanni na cewa mahaifinta ya ce ba zai halarci auren ba inda zai ba da yarsa bisa al'ada dabban marasa galihu da masu ɗaukan karamin albashi da masu fafutuka tare da shugabannin addinai a duk faɗin amurka sun farfado da wata fafutuka ta marasa galihu wacce gwagwarmaya ce ta fararen hula da reverend martin luther king jr ya faro tun shekaru hamsin da suka gabata a wannan shekara za a kwashe kwanaki arba'in ana zanga-zanga a sama da manyan biranen jihohin amurka talatin da kuma babban birnin kasar na washington manufar farfado da wannan gwagwarmaya ita ce a yaƙi talauci da kuma bambancin samu da suka samu asali shekaru hamsin da suka gabata. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin John Ellison ni Ibrahim Kalmasi Yarba ke cewa sai kuma da hantsi